بسم الله الرحمن الرحيم الممتع في شرح الأجرومية za mu tashi wadda kadi a tamadar ulama uku ah, dama muna ƙarƙashin muƙaddimatu shara gabatarwa da aka yi ma wannan sharhi ɗin turan nan ba mu karanta wuri mai yawa ba sai dai hashiyan ƙasa ne ya riƙe mu amma hashiya ne mai albarka don mun karu da ilimi sosai a ciki to inda za mu tashi yau ya ce walaƙadi'ata madal ulama'u kuma haƙiƙa malamai sun dogara al'aƙdamuna malamai na farko malaman farko malaman da akwai al'aƙdamuna ko kuma ka ce al'udama'u da kuma me malamai ƙudama'u da kuma me Hmm. ulama ne an su ne alƙudama dama ulama a ce magana alƙudama aha sai ne hmm? aha ba a dai tuna kamanta ne ba a ya kake nuna shi alƙudama sannan kuma waɗanda suka biyo bayan su su ake cewa idan aka ce al'aqdamun su ne malaman farko daga wani lokaci bayan atiba'u tabi'ut tabi'un sai su waye Mm-hmm. <laughs> yawwa a ah, idan ka ɗauki zamanin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'un waɗannan su ake kira alƙurunu salasa almufaddala zamuna guda uku waɗanda suka fi kowane zamani falala waɗannan zamuna uku su ana kiransu as-salaf as-salih su magabata na ƙwarai daga zamanin da ya biyo bayan su kaman ka ce zamanin su al'imamu malik to waɗannan ana gaya musu alƙudama'u malaman farko kenan na da to waɗanda suka zo suka zo daga bayan su maliku bayan su bukhari bayan su imamu ahmad da makamantansu zuwa zamanin yau su kuma ana gaya musu ne Hmm? na tabi'un ka zamanin da kake ciki kuma karnin da kake ciki ko su kuma malaman ana gaya musu almu'asirun malaman zamaninka karnin za ka duba karkace ce waɗanda suke raye yanzu su Usaimin bin Bas dun mu'asirun ne duk da sun rasu kusan shekaru ishirin da suka wuce amma ai a wannan karni ne su ana gaya musu almu'asirun malaman da suke wannan zamani to wancan na farko al'akdamu na tsakiya su ne su waye shine asamin naka to Allah kai mu rana ita yau ba ma bin ka bashi dama wa ake bi bashi kai ne mana to yake cewa walaƙadi etama da haƙiƙa sun dogara al'ulama'ul akdamun malamai da suka gabata tun da fi ma jama'ohu sun dogara cikin abin da suka tattara shi min almasailin nahawiyya daga cikin matsaloli ta wa wasarfiya da matsaloli na saraf alama jumi'a akan abin da aka tara min ulumin lugati wal adab daga cikin ilmomin alluga ilimin yaren larabci wal'adab, da kuma ilimin adab sun dogara ne da waɗannan abin da ake nufi malaman da ai mun ji cewa ilimin na hawan nan su abul aswadi du'ali da makamantansu suka faro su wane ne suka fara rubuce-rubuce a kai akwai irin su sibawaihi yana da littafi alkitab to waɗannan malamai na da lokacin da suka tashi rubuta littattafan sun tattara matsaloli na nahau da saraf ne alama jumi'a bisa tsarin abun da aka tattaro min ulumin lokaci wal adab na ilmuka da suka shafi harshen larabci da ilmuka da suka shafi adab littafin alkitab na sibawaihi ba wai ya tsara babukan nahau irin yadda ka sani ba ne littafi ne wanda rabin yana ɗauke da mas'alolin nahawu rabin kuma mas'alolin sarraf to haka suka riƙa yi sai suka tafi me da me da me aka fi bukata ulumul lugha ulumul adab sannan yadda aka tafi da tsarin lugha da tsarin adab haka suka tafi da nasu tsarin tilkal ulumu waɗancan ilmuka allati kana wacce ta kasance to ya ce tilka waccan al'ulum ilmuka waɗanne ilmuka yake nufi ilimin nahau da saraf ɗin to waɗancan ilmuka ilimin nahau da ilimin saraf allati wacce kana ta kasance min a masu masadiriha daga cikin mafi girman references ɗinta daga cikin mafi girman littattafai da aka ɗebo ilimin saraf da ƙa'idojin saraf da nahau a ciki alƙur'anul karim na farko cikin alƙur'ani mai girma ƙarƙashin hasken alƙur'ani aka rika zaƙulo hukunce-hukuncen na hau da kuma hukunce-hukuncen sarfu sannan kuma wal hadisun nabawi da kuma hadisin annabi wa shi'rul arabi da waƙe na larabawa to dama ilimin nahau da ilimin saraf suna hidima ne ga waɗannan ilmukan to da haka an zaƙulo hukunce na nahau da saraf ne ƙarƙashin waɗannan abubuwa uku ilimin Alƙur'ani, ilimin hadisi sannan waƙoƙi na larabawa waƙoƙi na larabawa wato abiyat almausuku wanda ya samu cikakken aminci bi sihhatihi da ingancinsa wa arabiyyati qa'ilihi da kuma ingancin larabcin wanda ya rera waƙan domin akwai waƙan da za a yi amma in an gwada a bisa ƙa'ida na doron saraf ko nahau sai ga ƙa'idan ta faɗi ta ce wannan waƙa ne amma bai cika ƙa'idojin na hau da saraf ba da aka sai a mishi tamus a kai wannan ya faru ga manyan mawaƙa ma da kake gani har su imru ulƙaisu wani lokacin waƙoƙinsu yana samun irin wannan ba. su imru'ul qaisi su nabiga wani lokacin da makamantan manyan mawaƙa wani lokaci sai ka ga nan wurin to sai a hankali ƙarƙashin nan ne ya sa ma Khalil ibn Ahmad al-Farahidi ya yi littafi ko kuma ya zo da ilimin arud don tafiyar da waɗannan abubuwa a bisa ƙawa'id to idan waƙanka ya tsallake waɗannan ƙawa'id sai a ce waƙanka bai daidai da ƙa'ida ba sai a zubar da shi to yake cewa wa arabiyyati ƙa’ilihi sannan kuma da larabcin mai faɗinsa ko kai ba larabe ba za ka iya yin waƙa, amma zama ƙa'idan larabcin ta fita ba kama kamar yadda har suka dogara ala mushafahatil arab da yin magana da laraba baki da baki wato malaman nahau da saraf wajen gina ka'idoji sun tafi da yin magana da laraban baki da baki ka samu asalin balarabe al'arabi ushan balarabe gaba da baya ka zo kana magana da shi to a maganganun shi ɗin anan zaka rika gane ƙa'idojin amma wanda ba balarabe ba ka ce za ka yi magana da shi don ka gano ƙa'idojin ai akwai matsala ba za ka iya ganewa ba misali yanzu kai bura ne ko kuma kai babura ba sai ka je kana so ka ji yadda babura suke furta kalmomi ka gane ƙa'idojin sai ka je ka samu wani inyamuri da ya zo ya zauna a nan ya shekara 20 ko talatin a garin amma zaman shi ya sa har yana iya magana da yaren sai ka ce za ka je ka zauna ka ji ka'idojin a wurinsa shi fa yana faɗa ne da ma'ana wasu kalmomin ma ba daidai yake iya faɗa ba don a yanayin muryan shi sai ka gane in murin da zai daɗe a arewa da ya tashi hausa sai ka gane wannan hausan na cuwacuwa ne ba nashi ba ne to kaga akwai irin wannan amma ka samu balarabe kuhan balarabe balarabe gaba da baya iyaye da kakanni to wannan zaka ji yana faɗin yaren daidai da ƙa'idoji ɗin min alhib rihlati ilaihim da yin tattaki da niƙan gari zuwa gare su min arrihla shi shine dai ar ma'anan ar ka bar garinka ka tafi wani gari neman ilimi magabata sun ba wannan abun muhimmanci sosai ka tashi garinka ka je wani gari don neman ilimi to ka ba ilimi muhimmanci musamman in ya zama ilimin da za ka nema babu a garinka to akwai muhimmancin ka bar garinka ka tafi wani garin amma ilimin da za ka je wani garin ka samu akwai a garinka to sauki ne ya zo maka in ka ce lalle sai ka fita in kana da hali ba komai daidai ne in ba halin kuma sai ka je ka takura mai yiwa ma sai ka gaba ka samu ilimin da ya kamata ka samu ba kasan irin wannan yana faruwa mutum ga jami'a a garinsu sai ya ce ya son na garinsu ya rena ba kuma ba ya rena malaman garinsu din ya eh, mu sai wani gari za mu je sai je ta cin kwakwa a can ya garu ya je dawo karatun sai a hankali kaga ya wahala akwai wanda ma zai ce to shi kama ba a Najeriya ba shi karatu sai ta kasar waje akwai irin waɗannan da yawa Sheikh Albani zare ce tun suna matasa akwai abokansu haka sun taso ne za su nemi jami'an Madina sun ba samu ba za su ce to baɗi ma sai Madinan za a nema in a Najeriya su ba su yi karatu ir Najeriya ba su albani da ba su samu ba suka ce to bari da ya ta karatun gida sai gashi sun zama malamai su waɗancan kuma har su albani suka tsufa ga sunan sun tsufa ba inda suka a karatu ba sai karatu ba suna jira sai an samu jami'an madina to sai kai 2-0 za ka nemi karatu a waje kana jira sai ka sake neman na gida ran da ka samu a waje sai ka fita haka malamai da yawa sun yi haka yanzu dr ibrahim rijiyar lemu Sirkin malam jafar din nan kuma shine sakataren jibwis na ƙasa na abin da ya shafi harkan ilimi yana ta neman jami'atul islamiyya kuma yana yin biyu ke sai zai samu jami'an madina sai difarin na biyu da ya je ya fara digirin farko sai da ya digiri uku a saudiya ya zama dakta da ya zo kuma sai ya karasa na biyu kyan sai ya zama digiri hudu yake da shi sannan ka yi bincike dr alhassan sa'id adam jos mai rasuwa shi ma haka digiri hudu yake da shi da girman shi ya samu madina dama na da digiri ɗaya a jos bai gama ba sai ya samu ta madina sai birki da na jos ya je da ya faro ta sai da ya zama doktor ya zo ya karasa na jos da digiri hudu ya rasu da girman shi daga ya manyanta ai sosai kafin Allah ya dauki rayuwar shi kuma za ka san akwai ilimin in kana sauraron karatu da yadda yake bada karatu to ka takura kanka kai in ba a waje ba ina <laughs> malaman garinmu kuma in sake yin karatu a wurin ha za ka cuci kanka ne yanzu akwai wanda ga a biyu muna tare an zo da jami'a ya zo na ce "Ha, ba ina waɗanda muka taso da su su suke koyarwa a jami'an ha ina ba in zo su sake karantar da niyawa ne sai tafi biyu ke ya riga mu tafiya da shekara biyu Haka fara ruwan yajin aiki yanzu gashi mun wuce shi kuma muna gaba za mu riga shi gamawa don ba a yajin aiki a wato akwai abin da in ya zo maka gida sauki ya zo maka to sai ka mori wannan saukin yanzu misali da ina jami'a ba a garin nan ba bayan da za a karatun nan yayi kaga ni ma zan tafi sannan garuwa biyu ne in ji da kaina a makaranta in ji da iyalaina a gida amma zai na karatu ne a gida wani ban gami shi bai sani ba in je in shiga in fito kuma in ci gaba da buga-buga ga riƙe gida to ya fi sauƙi daka in sauƙi ya zo maka karka ce mu ba mu son sauƙi a'a in sauƙi ya zo ka karɓi sauƙin Allah ya fi so me yasa da aka shar'anta ƙasaru Allah fi son ƙasaru akan cikawa in kai tafiya sauƙi haka ba ka karɓi sauƙin to haka ar-ruhla Sheikh Usaimin sai da dogon bayani akan wannan ar-ruhla din in inda zaka je ka nemo ilimin ilimi ne wanda in ba a can ba babu to ka tattara ka je inda za ka bari mai yiwa akwai kai mai yiwa ma inda za ka je bai kai na nan ba yanzu kan malaysia da ake cewa galibi yara da suna so a najeriya malaysia ni zan je male male ya'yan masu kuɗi to magana da ake fa yanzu majoritin lakcarorin malaysia din yan najeriya ne in ka je ba yan nan malaysia ba ne malamanka yan najeriya da ka guji kasan su din ne a can <laughs> da aka sai ka je kai dai ka je male amma dan najeriya ne karantar da kai kai da suka fara gina jami'o'in shugaban kasansu ya taba ɗebo takardu ya zo ya roƙi gwamnatin najeriya a bashi gogaggun doktoci da professors su rubuta mishi syllable na makarantu aka tattaro professors 'yan najeriya aka ba su kuɗi su suka rubuta musu syllable da yau ake aiki da shi a malaysia fa kuma kana raina kasan kana raina najeriya kana raina garinka ka san mutane haka wai an taso wai muna da ɗabi'an ido wa karena wai wanda muka fi gani yau da kullum sai ka je wani gari sai ka ga wancan da zaka je mai yiwa ilimin da yake da shi bai kai na garin kama da kabaru ba yanzu a su'udiya an yi lokacin da dr sani jalemu an bashi yana koyarwa dr abakar birnin kudu an bashi yana koyarwa Profesor Fantami kafin ya da ya minista yana ina, yana Saudiya, laktara yana a jami'ar Madina. Sai ka guji gidan, sai ka je kuma Laraba ma sun ce nakan ya fi ai. Sai ka ba shi kuma ya kotuwa za ka yi. Shi ne irin wannan. Yanzu al'allamatu shankidi mai littafin tafsirin adwa'ul bayan fi idwahil Qur'an bil Qur'an. Dan Murtaniya ne fa. bakin fata. Abokin shaka bakar gumi fa. ya yi lakcarin a jami'an madina usaimi ya ce ran da ya fara shiga musu haji suka na taba to zobe kuma wani baki kuma me iya mu zai zo kuma da ya musu karatu suka ce ta wannan aiko malaman musu sai sun yi da gaske suka je suka roke shi a gida suna zuwa daukan darasi fa su usaimin sai da suka zama ɗaliban shi sun yi karatu a gaban shankiri ka karanta tarihin usaimin zai gaya maka a manyan malaman shi na farko bai yi malami irin fi'ili ba na biyu sai bin ba na uku sai shankidi sannan ka jana ka maka sauran to haka shi ka'idan ilimi yake muna da abun da zaka rena bai wanda Allah ya maka kasa kaga Najeriya Allah ba mu malaman da har duniya ta nade in iyali tattafan su zamu yi ta karanta ba mu kure ilimi tun daga su dan hodiyo Abdullahi Gwanduna na so kai balle zamanin yanzu malaman da muke da su a ƙasan nan rubuce-rubuce da suke Allah kada ya san bai wanda Allah ya ƙasan nan akwai aiki ka shi yasa kana karatu ka dage ka hada da addu'a za a kai gaya fa karkare na kanka duk abin da ake karkare na kanka ana karatu kaɗan-kaɗan ɗin eh da kaɗan-kaɗan ba mun sauke wasu littattafai ba amma ah, sha Allah da kaɗan-kaɗan za a kai eh masha Allah yawwa ne banka ne ai eh, a hankali a hankali a hankali wallahi ka ga an samu abu da yawa kai dai ka roki Allah sabati ka dawwama din kar wata ranka daina sai ran da wani ya zama suka ce hmm, da fa tare muka fara karatun wallahi yanzu ka duba ya zama abun da ya zama sai kana fara wai da wai tare ake yanzu kuma ba ku tare Eh, wallahi in ya gani sai kan bai sani to kai jahili shi malami ya zai zauna wurin ka kuma zai ya zo majalisan ku ya zauna ne wai sai ka ce girman kai ya ɗebe shi kai ba inda zaka je ka zauna kana gulma shi yanzu ya zama malami can ana jiran shi islamiya nan ana jiran shi ya musu wa'azi can ana jiran to so kake bar ya zo ku hira eh to ba ka hira sai ce maka to yana daki muna hira ai ɗalibin ilimi littafi shi na gokin hiran shi ai inda ka bambanta da jahili kuwa in ya zo na ta juye juye bacci ya gagara ya yanzu fara neman majalisa amma kai kadai sai ka rike littafi kana muraja sai ka fashe da dariya wani wuri ya baka dariya abokin hiran ka kenan sa tarihin malamai galibi ba su da abokan hira da haka wani gari zaka je ga manyan malaman mun nan suna majalisan hira galibi suna gida littattafan da suke gaban shi sun ishe shi ba shi da time dinka ka dubi tarihin Dr. Sari Jan Lemu da ake tarihin shi Africa TV sun taɓa hira da shi rayuwata. Rayuwan shi yadda ya ƙare tun daga Saudiya har ya dawo Najeriya, ya raba rayuwansa in ya tashi takwas na safe, to yana cikin littattafan shi yana karatu. Ba zai daina ba har takwas na dare. In azahar ya yi, in ya dawo daga sallan azahar kuma zai fara duba littattafan da yake rubuta su. rubutattafan da yake rubuta su sai fara duba ina zai ɗaura yau in an yi la'asar ya da kuma zai ɗau intanet ya fara hawa saƙonnin da yake da shi daga ɗaliban ilimi kaza da sauransu in yayi magariba sai sake bibiyan wasu littattafai karfe takwas yanzu ya shiga kuma lokacin iyalan shi sai gobe karfe takwas a saudiya kuma kafin ya dawo ɗin din in ya tashi zai shigo shagon kasuwanni ba sabon littattafai da suka fito yau akwai to a kawo su sai saya hmm. babu shi ke hmm. a dubi albani zaria shi har kuɗi ma yake bin saudiya hmm. kuɗi sai ɗebo sai ba saudiya kullum sai ya kira waya sabon littafi ya fito eto eh, a samu a jirgi a kawo haka yake cewa wasu sun damuwa ba a ganin shi a hira ba a ganin shi a majalisa ya ce a'a ku zo ku ga na tara littattafai ne da yawa kuma yadda na tara din na dora kaina duk sai na sauke daga farko har ƙarshe sannan na yi alkawari duk littafin da na karanta na sauke sai na karantar da ɗalibai daga bango har bango da aka koyi ta jiraren da na gama saukewa na gama saukewa ɗalibai ne da kaina zan buɗe majalisan hira lokacin na gama aiki <laughs> <laughs> ba rana me yasa malam ja'far da yake raye in zai hau mota shi kadai sai hau mota daga maiduguri zuwa kan in ka nemi ya rage manya sai ba kuɗin mota ya ce in ka shiga ma zan shiga hakin ka banda time na hira da kai ne yana tafiya yana nazarin karatu ba shi da time <laughs> yanzu kana ga kabiru gombe me yasa komai kake ga yana ka aka baya baka mamaki kabiru gombe zai iya ɗauka maka littafin nan daga gombe zai tafi kano a motan yana bi kafin ya isa Kano kuma ya haddace duka akai kuma wallah zai maka wazi duka akai zai rika yanko maka sai kai ta mamaki wani irin gik Allah ba shi a akan shi <laughs> kware kuwa akwai malamai ka dubi Abdurrazzaq yi haya haifan Ya ce fa ya shekara sama da 20 ko 30 kullum karfe biyun dare zai tashi yana da sace ya na fila kaɗan research har asuba in ya yi asuba ba zai kwanta ba ya ci gaba ne da research ɗin zai ci gaba da research sai irin goma sai ya ɗanyi sallan walaha sai ya kwanta a yi bacci zuwa azahar tun yi azahar sai hau mota a ɗan shiga gari ya je kasuwa bukatun da yake da shi ya gama in ya da ba Allah asar sai a shiga darasi da ɗalibai dan za ka yi mamaki haifan yanzu ne zaka tura tambayan kuma ya baka amsa gaya maka littafin da shafin sai kai mamakin haka sai yanzu kuma fantani to sai ka rasa yaya haka <laughs> akwai aiki kawai waɗanda fa har sun girma a ciki to kai ma ka dage tun kana ƙuruciyan ka fara sai ka tsufa cikin al'amarin to Allah sai Allah ya taimake ka ƙasan nan Allah ya ba mu malamai mu daina wulakanta su to yake cewa na'am war rihlati ilaihim da yin tattaki zuwa ga inda su malaman suke haisu kimuna inda suke zama fi bawadihim a karkaransu anna'iya wacce take can gefe da gari wato sai da ya kai ko malamai ne fa wani abu da suke so na sanin ka'idan larabci tunda su ba laraba sai su tafi ƙauyen larabawa su rika jin yaren bakin ƙauyawa za su fi gane yaren mai kyau haka aka rika bin diddigi ana yi wa ilimi ka tashi ka bar garinka in abin da kake nema na ilimin babu a garinka to ka tashi ka je wani gari ka nema amma za ga wani ɗalibin shi a mu je tore ka yayi nisa wurin sai ran da aka kawo garinmu ran da aka garin su muje zai ta kai sai ran da aka kawo mu to kaga wannan ran da za a cikin gidansu zai bar gidan sai an tashi ya dawo ba zai taɓa yin karatu ba don haka ilimi in ka taso in babu a yankin ka sai ka bar inda kake sai ka je inda yankin yake sai ka koyo abun sai ka dawo haka ake yi wa ilimi don ba a ƙure ilimi ya ce laƙad haƙiƙa tabbas ihitan ma'ulama'una malamanmu sun ba da himma bi ulumil arabiya ga ilmukan larabci ihitimaman. himmantuwa fa laisa lahu nazir ba shi da kwatankwaci hatta kila kai har sai da aka ce innahu lam talqa lughatun kama laqiyatul lughatul arabiyya wata yare bata taba samun karbuwa kamar yadda yaren larabci ta samu karbuwa min alhifzi tun daga hadda wal inayati da kula wal ihtimam da bada himma aka ce ba a samu wani yare a duniya da ya samu hidima ta hanyar a haddace a ba shi kula a ba shi himma irin larabci ba taba samun irin yaren ba don larabci ya samu kula kuma har yau yana samun kula don ba yare ne wulakantacce ba Ganin da wani malaminmu yake gaya mana Ya yace ga ilimin larabci ilimi ne ashalu fil lughati wa as'abu min al lughati da ya faɗi cewa aisaru min al lughat a yaruka larabci yafi kowa sauki sai muka yi shiru muna kallon sai sake cewa kuma yafi kowane yare wahala sai wani yace na'am sai ka gane maganan kenan yace yawa yawan Abdullahi ba yace yanzu ka gane ko yake a sauki ya fi sauki a wahala ya fi wahala domin a larabci yake gaya mana kaga zaki a larabci yana da sunaye ɗari biyu da nawa ya ce ko da sha shida ne? sunayen zaki kawai rakumi yana da sunaye casa'in da wani abu rakumi wannan ko ana ba ka kaɗan ne to kaga akwai aiki masha Allah ya ce wa fil waqtil hadir a wannan lokaci da muke ciki to yanzu abin da za ka yi mamaki ko kaga duk yadda kake ganin malaman musulunci sun haɗa labiri an cika littattafai mm. kai ka taba ga wani malamin boko da ya cika labirin shi da littattafai haka irin na malamin musulunci ah. ka dubi labirin albani zariya da kake gani ka ga min dan bokon da ka taba ga labirin shi ne nashi da ya haɗa littattafai irin wannan in ka ga irin wannan sai an je <laughs> kasuwan sayarwa amma ba dan bokon ashe dishan bokon shi ƙarya ne to amma sai ga malami ya tattara littattafan nan wai kuma a jahili ai nan ne asalin ilimi yake yanzu wannan na alban da ka gani me kake tunani ga sauran malaman baka taɓa zuwa labirin ka gani ba duk wani malami yana da irin waɗannan labirarin a gida kuma a ce bai karatu ba kai yanzu wannan litattafan da a ce ka nuna mana ɗan bokon da yi su daga duk professors na bokon ba ƙarya ba ne to me a cikinta wasu kai hatta shagunan litattafan boko ba sa samun cika irin litattafan addini fa to litattafan addini yau waɗanda malamin musulunci a iya in an juye shi aka mai da su ilimin kimiyya ne akan shi me kake tunani to ashe ilimin addini ba karamin ilimi ba ne ya ce wa filwaktil hadir a wannan zamani da muke ciki a yau hawulu a ada'ul islam makiya musulunci suna ƙoƙari gaya ibadal musulmi na su ga sun nesanta al'umman musulmi an lugatihim daga yarensu na larabci din ana ƙoƙarin a sa mana ƙiyayya ga yaren larabci In ma imma bitaqlil min sha'aniha ko ta hanyar nuna rage kiman sha'aninta wa ha da kuma rashin nuna musu rashin muhimmancin larabci din wannan gaban mu bari za mu zo mishi wani sharhi ne sosai a nan don wannan illan ya samu al'umman musulmi da yawa kuma ba al'umman musulmi kadai ba hatta ɗaliban ilimi da aka tara ustazai da yawa ba a iya larabci ba akwai matsala ɗin to kaga wannan abun yana buƙatan za mu zo mishi wani sharhi dangane da abin da kuma waɗanda ma suke yaƙan larabci ɗin don za ka ga ba da himma ga harkar larabci ɗin ya yi ƙaranci da haka yana da kyau a wayi gari maganganu tsakaninmu mu riƙa ƙoƙarin yinsa da larabci zai taimake mu Eh, za mu zo mu tashi akan fil waqtil hadir din abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ladan sako da yake za mu sake taba wani littafi wanne za ta ba ne alhaji umar